Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani bam da ya tashi a masallacin shi'a a jiya juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 47 kana ya jikata wasu 70 a cewar jami'an Taliban. Fashewar ta auku ne yayin sallar juma'a inda ɗimbin mutane ke halartar masallacin kamar yadda aka saba. hotuna da bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna masallacin yayi gina-gina kana waki da bangarorin jikin mutane sun warwatse yayin da masu ibada suke kokarin ceto waɗanda suka ji rauni wani mai magana da yawun taliban bilal karimi ya tabbatar wa muryar amurka cewa harin bam a kandahar ya kashe mutane da dama kanan ya jikata wasu ya ce tuni aka fara bincike akan wannan tashin hankalin domin zakulo masu laifi a gurfanar da su a gaban doka Kungiyar IS a lardin Khorasan ta dauki alhakin kai harin tana faɗa a hanyoyin sadarwa na Telegram cewa wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai harin a wurare daban-daban a cikin masallacin. a jiya juma'a amurka ta sanar da karin taimakon jin kai na dala miliyan 20 ga kasar mexico da kasashen amurka ta tsakiya wannan taimakon jin kan zai magance bukatar gaggawa ta tallafawa kusan mutane 700,000 da suka hada da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure marasa galihu a amurka ta tsakiya da mexico a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka takamaman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kudaden su ne samar da matsugunai da kiwon lafiya da taimakon shari'a da kuma kula da lafiyar kwakwalwa in ji ma'aikatar ta harkokin waje amurka ta samar da sama da miliyan 331 na tallafin jin kai ga kasashen amurka ta tsakiya da mexico a wannan shekarar kuɗi ta 2021 lamarin da ya kai amurka ga zama babbar mai tallafawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure daga tsakiyar amurka da mexico a yankin wani dan majalisar birtaniya ya mutu a jiya juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a coci yayin da ya kai wa mutanen mazaɓarsa ziyara a gundumarsa da ke kudu maso gabashin birtaniya a cewar jama'ai. david ames mai shekaru 69 ne dan majalisar dokoki na jam'iyyar conservative mai wakiltar mazaɓar da ke gabar teku ta southern west a garin ss a ingila dukkaninmu muna cikin kaduwa da kuma bakin ciki a yau na rashin sai david ames kalaman firaministan birtaniya boris johnson kenan wanda ya kira ames da mai hali nagari da tiyo a siyasa kada wanda ya ce yana kokarin kawo karshen zalunci 'yan sanda sun ce mahalin da ake zargin shi da aikata wannan danyen aiki yana nan a hannunsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a firaministan sudan abdul hamdok ya bayyana tsare-tsaren kawo ƙarshen abin da ya kwatanta da rikicin siyasa mafi muni da haɗari a ƙasar a shekaru biyu na sauyin mulki. Tun bayan yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan Satumba, ma'aikatar sojan Sudan da fararen hula da suka raba madafun iko sun shiga cacar baki inda shugabannin sojan suka buƙaci a yi sauyi a hukumar zartarwa da kuma mulkin haɗakar. Su ma fararen hula suna zargin sojojin cewar manufarsu ce kawai su kwace mulki. yunkurin juyin mulkin ya kunno da rashin jituwa kana ya fito da rashin fahimta da ke ɓoye inda ɓangarori biyun ke tuhumar juna kana zai sa rayuwar ƙasarmu da mutanen mu da kuma juyin juya hali da muka yi su koma aikin banza in ji hamduk a wani jawabi da ya yi a ƙarshe ƙungiyar 'yan bindigar hezbollah a lebanon ta faɗa a jiya juma'a cewa ba za ta yarda tashin hankalin da ya kunno kai a ƙasar ya rikide ya zama yakin basasa ba za mu yarda a saka mu a cikin yakin basasa haka zalika kuma ba za mu amince jinin magabatanmu ya zamo na banza ba in ji shugaban hezbollah hashim safiddin yayin wani jawabinsa a wurin jana'izar wasu mutane uku na kungiyar waɗanda aka kashe su a wani rikici akan titi a cewar reuters Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gumma barka da asuba. Barka ka je alheri oyoyo oyoyo. <laughs> barka da sake saduwa mun same ku lafiya. Lafiya limi. <laughs> To na gode da karamci na gode da gaisuwa na ji gaisuwa na eh, gode. kwarai kuwa ai ana ta miki gaisuwan barka. aka ce <laughs> Allah raya a kwarai da gaske na gogodewa na samu sakonni ta facebook ne ta waya ne waɗansu dai gaskiya galibi dai zan ce hmm. a turanci ake cewa majority ban iya an samu saboda sun yawa amma ina godiya kwarai da gaske Allah ba da ladan zumunci amin amin amin Allah sa mu daɗe muna yi amin amin <laughs> amin wallahi yawa to kamar da muka saba baba bari mu garzaya a zangon mika gaishe-gaishe to muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki huntuwa da abdulaziz dan goggo mai aduwa sai kuma mani tinau mai aduwa da abubakar rawar abubakar daura sai musa malam indu kazawai nijar da yakubu umaru mai gizawa zandar sai babaye laife da magaram da arma dan mai ganga nijar da kuma goni manajan bulo da masak gaisuwa a bare huce zuwa ga shamsuddin muhammad kargi da to baba <laughs> lambar fita fito baba yakubu makeri Nasiru Adamu Elkaya Sarfilu Hashim Gumel nima dai ina ciki. To muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya. <laughs> La. To bari kuma in mika gaisuwa da ta fito daga Yusuf Mai Leda Gololo jihar Bauchi. Ya ce a isa da gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Dankoli Girgir da Malam Malam Mai Zane Hula wato Gololo kenan. Da Isa Lawan Girgir da dan masanin girgir da minista manajan fiya wata gololo da umar baban yaya sabon gida da alhaji haruna bibi tarmasuwa da baba yaku makiri da sarfila lahashi gumal mun sake bullowa a dan da fatan kuda lafiya sai kuma gaisuwar da ke cewa muna mika gaisuwa a bari huce zuwa ga Malam Abubakar mai cajin waya a Yalwa da Aliko kafinta Yalwa da Sama'ila Muhammad mai gidan fim a Yalwa da Aishatu Musa wada Dabarikin ladi da Zainab Ibrahim Musa wada Dabarikin ladi da Ibrahim Musa wada Dabarikin ladi da Sani mai manja kasuwar barikin ladi da al'ummar barikin ladi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa oga ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato To da fatar an tashi lafiya to bari mu mika gaisuwar a bari ya huce da sada zumunci ga Amiru Abdulmajid a jami'in ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da tsohon jakadan Najeriya a nan Amurka ambasada Hassan Mohammed Hassan. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Aminu Piyol Baban Yusura maraɗin Nijar wato baba. <laughs> ka san shi in ya aiko yana aiko da sakonni a gaida mai taya ne a kullum muna cewa to wannan mai eh, tayan gari ne koya ne <laughs> shine Aminu Fiyol baban Yusura ya aiko da bayani yace to <laughs> da farko da farko da abin da yace yace to ga gaisuwa zuwa ga 'yan sai da tayoyi <laughs> wanda baya sai da taya banda shi cikin wannan gaisuwa don haka baba yakubu kai kuma da eh, malama kada ya ce mu da mu ma masu tayoyi <laughs> A'a ya ce yau sai dai ku yakuri wai mu yakuri saboda mu ba sana'a mu bace saboda <laughs> gaba ba cikin wannan gaisuwar. Tunda ba ku sai da tayoyi ba kwa cikin wannan gaisuwa mako da ya wuce kun yi tambaya akan gaisuwar to yanzu kun eh, gane ko gaskiya ake gaisawa masu aikin taya ne <laughs> sabili da haka eh, ba kwa cikin to ga waɗanda yake gaidawa ya ce yana gaida alhaji lawa mai tayoyi hmm. maradi da abdulkadir hmm. mai tayoyi sai kuma ya'u mai tayoyi da usman dan mairo duk wanda na kira mai tayoyi ne mm. saboda haka to shi ke da su sai da taya je mai kyau baka ba a dawo lafiya za mu same su <laughs> haka ba da sarki hassan da kuma salihu chacha sai habibu mai mm. tayoyi to ko wannan habibun guda ɗaya ne kawai mai tayoyin da ila da kuma alhaji salisu da haruna sabon zuwa shi kuma ko sabon zuwa wannan sana'ar ne mm. ko kuma dai sunan nashi ba sabon zuwa ne <laughs> to yace to baba yanzu kun gane ko abin da ake nufi da tayoyi eh lalle bun bismillah ne <laughs> ka fahimta <laughs> to da fatan sun tashi lafiya gida amin sun amin da kuma gaisuwan aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku miƙa min gaisuwar sada zumunci zuwa ga usaini dangote da matansa aisha karasuwan jihar yobe da uzairu my heart samu naka da bashir tela lafiyan bare bari da alhaji garba hardo gidado dogo da idi guruza dogo da habu mai gini dogo da umaru garu gindin akwati da faruk mahe ga jihar sokoto da aliyu muhammad jihar zamfara da ado salati goma ga annabi rijau da iyalinsa jamila da fati da jt love jikan duna da ibrahim musa wada da sani muhammad cindo jihar bauchi da abdulkadir aliyu mai riga da na mairo umar makira da dambo fulanin gindin akwati da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya amin sun amin sifili na dawo da su buhuna buhu mm, kenan yanzu hamma ne na ma rude na rasa eh. wanne zan baka baka labarin matashi da ya ci sarauta dai ko baka labarin 'yan Najeriya a China. Kai kai kai. <laughs> Na san za ka so 'yan Najeriya a China da zai kai mana shi ma wannan matashin da ya yi sarautar bari mu ji irin abin da ya yi wani matashi ne wani ƙauye ne hmm. dai kai ƙauyen su ƙauyen kowace shekara suke zaben sarki in suka zaɓi sarki in ya cika watanni hmm. goma sha biyu sai a sa shi kan doki mai kawa a raka shi ƙungurmin hmm. daji nan zai gama oh. rayuwar shi in suka dawo gida sai kuma su zaɓi wani sabon sarki haka shi ba bayan kwanaki goma a yi kenan takara ake kenan na sarautar <laughs> a raka shi a'a ba takara ake ba zaɓe eh, ba takara ake ba to saboda haka ba gidan kowa ma na iya zama sarki ko kai ka je wannan ƙauyen na gwamma an kana son ka zama sarki da <laughs> ba ba da ki shiga daji ya kakashe watanni sai biyu a hmm. birni shi ke nan <laughs> ba wanda zai sake jin ɗuriyar ka to shi ke nan sun je sun yi sun kai sarki da ya wata goma sha biyu jeji sun dawo kenan sai ga suka ci karo da wani matashi ya shigo garin bako ya fito aka gaisa dai aka suka karbe shi hannu biyu shi kenan da ana hira sai aka tambaye shi aka ce to kai ya ba suka gaya mashi dai abin da inda suka je abin da ya fito da su abin da suke ciki sai suka ce mashi to ko yana son sarautar ne <laughs> mukamin matsayin sarautar ne sai ce to ba zai ki ba a naɗa shi ko Allah kin ga bai san dawon gari ba ke dan shi ma <laughs> shi ba ko ba a a ai mishi sarautar nan an ga mishi an mishi kashe da aka ce sarautar nan watanni goma sha biyu ne in kai wata goma sha biyu kai ma za a kai ka eh, eh, inda waɗancan suke kai sarakuna su ƙara hmm. rayuwarsu sai ce ya yadda to shi ko matashi da aka naɗa shi sai bayan watanni uku sai kira dogari wani dogari ya ce a kira eh. mashi waziri da sauran yan fada sai ce shi shi wannan sarautan shi bai ma so ya jira sai watanni hmm. goma sha biyu shi wata uku ma shi a kai shi jejin hmm. <laughs> eh e ana iya kai shi kafin watanni goma sha biyu sai aka ce ana iya yi kai sai ce to shi a kai shi jejin yanzu ya je ya gani shi kenan sai aka tunda sarki ne sarki mai cikakken iko aka da kaɗe-kaɗe da menene aka ɗora shi eh, akan dokin sarauta aka yawwa aka tafi jeji da ya je jeji nan sai tara da mutane kwanci gawawarki mm. barjak <laughs> a jeji wadancan magabata yawwa magabata a wannan <laughs> jejin daga su sai su da damun jeji da dai su kayo dai jeji ne kungurman mm. jeji sai ya komo ya dawo gida sai kira wasu dogarawa sai ce hmm. musu a tara mashi manyan mutane kamar hamsin haka sai to eh, sarki ne mai cikakken iko sai ce yana son hmm. jejin nan a je a share jejin nan wa'annan gawarwakin nan duk abin ne su a gyara hmm. wurin nan a kakkashe namomin jeji shikenan aka je aka share wuri aka gyara aka kakkashe namomin jeji masu gudu suka gudu bayan yan watanni kuma sai zo ya sa a nemo mushi katta kanti eh. ɗari ya ce duk wancan wurin su je su shuka kayayyakin itatuwa da su menene su gina gida mai hmm. kawa a wurin zai mai da fada kyan sarki ne shi kenan suka je tun da sarki ne aka je aka ci aiki aka gyara wuri aka shuka 'ya'yan itatuwa ko ina aka gida mai kawa ya zauna sai an ƙara 'yan watanni sai ya kai wata tara kenan sai zo ce shi yanzu wai dole sai ya yi watanni goma sha biyun nan ne sai suka ce <laughs> suka ce mishi a'a in yana so ma zai iya eh, shi yana so ya koma a kai mai da shi jejin kawai tun da <laughs> ba sai ya cika watanni goma sha biyu ba <laughs> ba ya yi watanni goma sha biyu ba sai sai suka ce suka ce eh zai iya yin watanni abin nan amma kuma ai tun da ya farko an gaya mashi an bashi sharaɗi ya ce to shi kenan ya yarda ya yi ta amfani da matsayin shi yana da gyara wurin yana gyara wuri sai da ya cika watanni goma sha biyu cin ranar da za a mai da shi jeji ta yi shi kenan aka sa shi a kan doki aka kai shi kan doki yana ta mutane odabo yana ta sallama da mutane mutanen fada ana kuka ana sarki zai tafi haka din rai ya ɓaci sai wani ya ce mishi wai to ranka ya daɗe yan labai shi bai fahimta ba duk sarakunan bakin iyakar sarakunan da aka yi a tarihin garin nan duk wanda za a kai shi ƙauyen nan a jejin nan ana ɗora shi kan doki hankali shi ya tashi zai ta kuka har a je a tafi a barci <laughs> ta baban shi shi da wani ya ce musu ya ce musu to ai bari ya gaya musu ai shi abin da ya sa yake farin mm. ciki shine sarakuna da suka gabata da mm. suke kuka ai a lokacin da aka haifi jariri idan ya zo mm. duniya shi jariri kuka yake yi sai kuma iyayen jariri suna murna saboda haka in kana son ka ji daɗin duniya ya kamata in kana duniya kai tanadin ran da za ka bar duniya saboda haka shi tun da yanzu <laughs> ya gama tanadinsa ya ce duk zama shi da mutane sun yi zama yanzu saboda haka zai <laughs> rayuwar shi ta kare ya ga ya riga ya gyara eh. makomashi <laughs> saboda haka shi da yake zai koma makomashi sai shi da ake wai mai labarin ya ce wai yana jan hankalin mutane da su rika gyara makoban su tun suna mm. wannan duniya saboda in sun bar mm. duniyan nan wanda suka bari su ma mm. su murna shi ya murnan abin da ya bari baya baya kukan da na sani ba wani gaskiya wannan labarin akwai hikima da yawa to wai to da kauyawan da shi wannan hmm. basirakin wane ne ya fi hikima ba ai ko kaɗan ba haɗawa ni dai a wuri na ina ganin shi wannan sabon sarkin ya fi hikima to amma ban san kuma abin da masu saurare za su ɗauka ba eh wai suna ga kamar irin in sarki ya daɗe za su yi ta wato sun rabu da kafin su gaji da shi sun yi wata kal da shi sun gaji da shi sun sace shi na ga eh. malama juli tana daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja birki dan yanzu a madadin Baba ya ko bakiri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya. ne nufina